da Allah a mana waya ham a ira babana bai da lafiya waya waya zan baku a nan kuka samu abun daɗin kuka dafa ku dafa indomi da kwai kosai buredi me me kuka dafa a nan ko zan mutu ba ku mini let's go maman ka ta je ta sayi wayan ba zan bayar ba ka je kawai ka je ba zan bayar ba kai kai go kudin nan ya kai dubu da riga mu gani sai eh, ya cika ya cika canji riga gaskiya yanzu nan sai da sai da riƙe canji don yanzu nan za a za a maka wannan sai ya ne ko ya ne kai inna lillahi wa inna ilaihi da yaron nan ya ban ya bata hanya yaron nan ba da fara na yi ba wallahi ya kai ba tsafi yake yi ba kuwa. Tsafi suke ba, ko wanda ina ganin kudin banza a wurin su komai a banza komai da komai su dinga saya amma an yara nan ba ba ba ba eh, ba rayi bane kuwa check this out cikin wannan wallahi yau nan asirin su ya doni shiga zan zuwa zan yi lakafin leka ga me suke yi a ciki wallahi wallahi Mami sai da na ce maka kar ka zo da kowa, kar ka zo da kowa. Amma sai da ka zo da ɗan gidanku. Ko muke haƙuri barin komar da shi. Bar shi ya ƙara so. In ya zo gobe sai mu karya da shi. What? A danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode.